saboda girman Allah yarinyar da bata wuce a ciki na ba amma ta mani ta mani dan acaba ta mai ne ba kuma wannan acaba ba au ba sharan kake ba kenan a ka zanna ce tabi da tabi tabi tabi sai ina sharan da sai sai ta dinga dinga mata ba Allah ya sa sai kina kwanci sai kina kwanci kwanci kiji kiji wani kado da ya burma miki ta shiga ci gaba eh eh tun da na riga na shiga ɗaki na kwanta shi kenan kai ma sai ka samu kuɗi ka zauna kuma ka san alhanin duk kana da aiki yau duk aikin gidan nan fa kai fa za fa ka yi shi fa ni fa gaskiya amarya ban gane bane ba wa faɗa nake so in miki ba shi ku sha'anin ori dan jin daɗi ne ko ba gaskiya ba tun da kika zo gidan nan banda ka ci gaba da sharanka ina faɗa kana faɗa ka fara raina ni kenan alaba ki hakuri ka san me a ah. sai fa ba zan girki a gidan nan ba ba ki girki musamman amarya tsire nake shi eh kuma ka san tsiran garin nan ba daɗi ne da shi ba eh. so nake sai ka bar garin nan ka je ka siyo min domin ga mutanen garin nan ba tsire suka iya ba wallahi na sani ba wani abu can zan je wajen abin da siyo miki da siyo miki tsire Allah amma dai daga tsiren ne ba wani abu ko shikenan ko ka ci gaba da sharan ina faɗe kana faɗe ka fara raina ne eh to na malle na malle ha ha ha ha ha ha ha ha Magana kake ne? A'a, da ke yi. gajiya. Lafiya dai na ganki da yammaci hakan nan? Wallahi lafiya kalau zuwa dai muka yi mu gaishe ka shi ma yana kofar gida gyara fakin mutum. A'a, dai kuma tun yasa a umar laki ba ta nan ta tafi nan gidan sanara ya suna. na ce mata ta dawo da wuri tun karfe biyu ba ta dawo ba ba wata matsala kawai dai mun zo mu gaida ku alhamdulillah Allah ya muku albarka amma dai kuna zanne lafiya ko lafiya galau dama ai duk uba na gari idan ya aurar da yasa yana son ya ji yaya tarbiyyar da ya mata a gida ta bi shi ko ta sauka yawwa dan abin da muke fata kenan Allah kuma ya kara baku zaman lafiya Allah ya kawo zuri'a na gari